radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku a wannan rana ta laraba da fatan an wani lafiya to abun za mu gabatar muku da dalla cikin shirin namu sun kunshi ko kun san labarin duniya da dumi su sannan afirka a yau sai mu koyi harshen farisanci daga nan kuma sai shirin na mata a cikin al'umma sai shirya alkur'ani mai girma sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana amma za a fara jin shirin nan na ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba 21 ga watan Disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 26 ga watan Jumada Ula na shekara 1444 Hijira kamariya. Masu ware ko san cewa shekaru 188 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan Disamban shekara ta 1824 James Parkinson wani likita ɗan ƙasar Birtaniya ya rasu yana da shekaru 69 a duniya. Parkinson ya koyi likitanci a wurin mahaifinsa sannan kuma ya daɗe yana bincike da kuma wallafe-wallafe na a akan cututtuka amma dr james parkinson ya fi shahara ne a lokacin da ya gano cutar karkarwa ta tsofaffi a shekara ta alif da goma sha biyu wanda ake kira da parkinson alamun wannan cuta dai sun hada da karkarwar jiki tafiya a hankali da kuma tafiya a tankware cutar dai bata da magani sai dai likitoci sun samar da magunguna waɗanda suke sauƙaƙa cutar ga masu fama da ita. masu hari kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan disamban shekara ta 1988 wani jirgin fasinja a kamfanin panama na kasar amurka biyu da fasinjoji 270 ya tarwatse a kan kawai lokabe na yankin scotland a birtaniya kuma dukan fasinjojin da suke ciki sun rasa rayukansu bayan yan kwanaki amurka da birtaniya sun tuhumi mutane biyu yan kasar libya da hannu a cikin lamarin faɗuwar jirgin inda aka tuhume su da sanya bam a cikin jirgin wanda ya sanadiyar tarwatsewarsa saboda haka ne ma majalisar ɗinkin duniya ta ɗora wa libya takunkumi a shekara ta 1992 da nufin matsa lamba a kanta domin mika mutanen da ake tuhuma da ƙarshe dai libya ta mika mutanen shekara ta 1999 ga kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hague kotun ta sallame guda daga cikinsu kuma ta ɗaura ɗaya a cikinsu ɗaura rai da rai sai kuma ƙasar libya ta amince ta biya diyar mutanen da suka rasa rayukansu a wannan hatsari shekara ta 2003 bayan ta amince ne aka ɗauki mata takunkumin da aka gaba mata. da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru tara su gabata a rana irin ta yau ahmad ismat abdulmajid tsohon babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ya rasu ina shekara 90 a duniya an haife shi shekara ta 1923 a birnin iskandariya na kasar masar ya kasance tsohon jami'in diplomasiya na ƙasar kuma shekara ta 1991 ya zama babban sakataren kungiyar ƙasashen larabawa har zuwa 2001 don wannan lokacin da ya rike makamai daban-daban a masar da suka hada da ministan harkokin waje da kuma mataimakin firaminista kamar kuma ya kasance jakadan kasar masar a faransa daga bisani kuma a naɗa a matsayin jakadan masar na dindindin a majalisar ɗinkin duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida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 madalla yanzu kuma ga labarin duniya da dumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. taron bagdaza na biyu ya buƙaci ƙasashe da su ƙara ba da himma wajen magance matsalolin yankin gabas ta tsakiya nan za ku ji cewa sarkin ƙasar jordan ya ce an buɗe sabon shafi na dangantaka tsakanin ƙasarsa da ƙasar iran a ƙasar burkina faso kuma ministan ma'adinai ya musanta cewa gwamnatin kasarsa ta biya jami'an ƙasar rasha da ma'adinai a kudancin ƙasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran taron bagdaza na biyu a birnin amman na kasar jordan ya kammala aikinsa tare da kiran dukkanin kasashen da suka halarci taron da su fada himma wajen bunƙasa hanyoyin magance matsalolin yankin kamfanin dinacin labaran ip na kasar iran ya nakalto jawabin bayan taron da aka raba wa kafafen yada labarai na cewa kasashen sun amince su tabbatar da al'amura da suka cimma a taron bagdaza na farko a ƙasa al'amura waɗanda suka hada da tallafawa tsaro zaman lafiya da kuma tsarin demokuraɗiyya a ƙasar iraki don haka suna goyon bayan ƙasar iraki a ƙoƙarinta na yaƙi da ta'addanci da kuma dukkanin ayyukan wuce gona da iri a ƙasar wasu al'amuran da taron bagdaza na biyu ya amince da su sun hada da tallafawa gwamnatin ƙasar iraki tallafawa gwamnatin ƙasar iraki wajen ganin ta tada matsa tattalin arzikin ƙasar wa'anda suka hada da manya-manyan ayyukan ci gaban ƙasa wa'anda suka hada da wutar lantarki makamashi ruwan sha kiwon lafiya sifiri abinci da kuma sauransu da ƙarshe jawabin bayan taron ya buƙaci a gudanar da taron bagdaza na uku a shekara mai zuwa amma daga baya ne za a bayyana lokaci da kuma wurin da za a gudanar da taron. ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar saudiyya ta ce a shirye take ta ci gaba da tattaunawa da ita don mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan yana faɗar haka a shafinsa na twitter ya kuma ƙara da cewa a taron bagdaza karo na biyu wanda aka kammala a yau laraba a birnin amman na ƙasar jordan ya sami damar haɗuwa da takwarorinsa na wasu ƙasashe wanda suka halarci taron kuma sun haɗa da oman qatar iraki kuwait da kuma saudiya amir abdullahiyan ya ce ministan harkokin wajen ƙasar saudiya a haɗuwarsa da shi ya faɗa masa cewa ƙasarsa a shirye take ta ci gaba da tattaunawa don mai da hulɗa jakadanci tsakanin ƙasashen biyu kafin yanka dai gwamnatin ƙasar iran ta ce a shirye take ta mai da hulɗa jakadanci da ƙasar saudiya da kuma bude ofishin jagadancinta a birnin riyadh a wata ganawa ta musamman tsakanin ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian da kuma sarki abdullahi na biyu na ƙasar jordan sarkin ya ce daga yanzu an sake bude sabon shafi tsakanin ƙasarsa da kuma gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa hussein amir abdullahiyan yana halartar taron bagdaza na biyu a birnin amman babban birnin kasar jordan na kwanaki biyu wanda kuma aka kammala a yau laraba a ganawarsa da sarkin da minista harkokin wajen kasar iran ya ce haɗin kai a tsakanin ƙasashen yankin don magance matsalolinsa ba a zaɓi ba ne sai dai ya zama dole a nashi ɓangaren sarki abdullahi na biyu ya ce nasarar ƙasashen musulmi a yankin zai samu ne kawai idan sun haɗa kai sun kuma fahimci juna da magance matsalolin yankin labarin ya kammala da cewa yarima mai jiran gadon sarautar kasar jordan firayim ministan kasar ministan harkokin waje da kuma wasu jami'an tsaro na kasar ta jordan sun halarci taron amir Abdullahi da kuma sarki abdullahi na biyu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan ma'adinai na kasar burkina faso ya musanta cewa gwamnatin kasarsa ta biya jami'an tsaron rasha da ta gayyata zuwa cikin kasar lada na haƙar ma'adinai a kudancin kasar kamfanin dinancin labaran reuters ya nakalto shugaban kasar ghana na na okupo ado a makon da ya gabata yana cewa gwamnatin burkina faso ta gayyaci jami'an tsaro masu zaman kansu na waga na kasar rasha zuwa kasar don taimaka mata a wajen yaƙi da 'yan ta'adda kuma ta ware wa kamfanonin kasar rasha wuraren haƙan ma'adinai a kudancin kasar a matsayin ladan ayyukansu na tsaro a kasar okufo ado ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi ga 'yan jaridu a birnin washington na kasar amurka kusa da sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken a taron amurka da kasashen afirka na shekara ta 2022 a makon da ya gabata amma gwamnatin kasar burkina faso ta musanta hakan kamar yadda simon pierre bosim ministan ma'adinai na kasar ya faɗa wa taron manema labarai a birnin wagadugu a ranar juma'a da ta gabata simon pierre bosim ya ƙara da cewa gwamnatinsa bata ba da sabbin lasisin haƙan ma'adinai a kudancin kasar ba kuma kamfanin da suke da lasisin haƙa a yankin a fili suke kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya yi tir da goyon bayan da gwamnatin ƙasar amurka da kuma na ƙasashen yamma suke ba wa ƙungiyar 'yan ta'adda ta munafukai makiya jimhuriyar musulunci ta iran wato mko kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran yana kalto kan'ani yana faɗar haka a jiya talata ya kuma kara da cewa gwamnati da kuma tsoffin jami'an gwamnatin ƙasar amurka sun ƙara bayyana fuskokinsu na gaskiya a lokacin da suka fito fili suna goyon bayan kungiyar 'yan ta'adda ta munafukai makiya jimhuriyar musulunci ta iran wanda suka kashe mutane kimani dubu goma sha bakwai a cikin kasar kan'ani ya bayyana haka ne a shafinsa na twitter ya kuma kara da cewa a ranar asabar da ta gabata ce ta gwamnatin kasar amurka ta gudanar da taron iraniyawa wanda ta kira 'yan adawa da gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran taron ta hada da shugaban kungiyar 'yan ta'adda ta mko maryam rajabi da kuma wasu tsofin jami'an gwamnatin amurka wanda suka hada da mike pompeo tsohon sakataren harkokin wajen kasar a har ilayar wanda wa'anda suke bukatar juyin mulki a kasar iran tare da bayyana goyon bayan su ga masu tada hankali a cikin ƙasar masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga shirin na afirka a yau afirka a yau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 za mu kuma ji gajiyar da wannan garin ya samu shekaru goma bayan da hukumar kyautata ilimi da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya cewa da unesco ta sanya shi a jerin wurare masu tarihi na duniya da ke ƙarƙashin kulawarta hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To Marila kamar yadda watakila wasunku suka je shirin a yau yaya da zango ne a garin Agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar. Shekaru goma dai da hukumar kyautata ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya tsohon garin a jerin wurare masu tarihi na duniya da ke kulawarta. Yau za mu ji gajiyar da wannan garin ya samu tsawon waɗannan shekarun. Malam Ali Salisu shine mai kula da tattalin tsohon garin na Agadis da ya ƙunshi unguwanni goma sha ɗaya. ga kuma yadda hirarsu ta kasance da Umaru Sani a kan gajiyar da garin ya samu a tsawon waɗannan shekarun ga da yadda tattaunawar tasu ta kasance. shi da makasan in aka sa eh, cikin wannan tarihi na duniya na unesco akwai gajiya daban-daban wanda mutane suke samu mu eh, mun samu abubuwa daban-daban ko da yake ba su da yawa mai amma kuma ka san a sa'ad da aka sa agar cikin kan tarihin duniya abu na farko da ya kamata mu gane wuri ne ka san an ce kamar agar ta zama eh, wuri mai matsala kamar insecurity bai sa mutane kamar masu yawon bude ido suka zo da yawa tunda na farko su ne in aka sa wannan yawon bude ido na yana bunƙasa to amma mu kaga ƙasar Nijar gaba ɗayan ta kuku kamar jihar Agadir gaba ɗaya tunda aka sa cikin wannan matsaloli sai aka ce Agadir ta zama kamar wuri wanda nasaru suka ce mutane mutane suka su zo su yi ziyara ga wani ya kama na cikas sa'an nan kuma e, wajen ayyuka mun samu ayyuka daban-daban tunda akwai wani proje da ake ce ma epa wanda kamar ino european ta yi finance bisa abin kamar yan bakin haure don kan suka kama aka gyara wajen gida kamar guda ɗari a cikin garin agadas kuma gidajen nan an musu hassalan gine wasu kuma an musu an gyaggyara musu wuraren su da kyau da kyau bayan wannan kuma yanzu ita epa eh, bayan sun ga wannan aiki ya bunƙasa yanzu suna nan suna yin kamar gida ɗari biyar saboda an ga cikin tsohon garin nan mutane sun yawa za a diba mutane waɗanda ya cancanta a rarraba musu wannan gidaje a eh, guda ɗari biyar kuma akwai wata asusasun da ake cema iman tarihi ita mata kawuna ta kokari da wani matashi ne ke shugabanta ita mata kawuna ta kokari ta gyara wajen kamar guda gida kamar guda ashirin kuma ta yi wani proje ta yi wani tsari na gyara gida talatin nan zuwa gaba wanda ta aje mana sauran za su diba su gani cikin wani hali za su yi su taimaka sa'annan kuma an samu eh, kamar su yan garin agatas din ma tunda akwai wasu kungiyar matasa na karce umar dan magas da suka haɗa kansu suka samu suka taimaka ma wajen kamar gida 20 da wani abu da aka samu aka gyara sa'annan akwai wata kungiya ita ma ta cikin matasa ne yan garin agatas wadda ake cema emigrants sun samu sun sa wannan alluna na kamar nuna wani karce an sami allo wanda zai kazo zaka ce a ah, nan karce gaza na zai gudi kuma eh, a ce wanga karce wuri kaza ne kaje a taikace ayyukan da aka samu kuma akwai fondation ta mallakwai ta abubakar adamu shi ma tun da farko shine ma wanda ya fara aiki na farko wanda ya taimaka ma mutane aka gyara kamar gida wayar guda uku kamar a in ka diba kamar kusan masallacin abawaji a wannan makabarta ta malaman wanda aka kashe zamanin yakin kausan shi ya gyara ta sa'annan kuma ya kawo taimako ga gidan maison du boulanger sa'annan kuma gidan tura wanda annan kusan gidan ya eh, wanda annan kusan roji shi abubakar eh, adamu shi ne ya samu ya taimaka shi sa'an nan kuma eh, an samu pinid a wani lokaci tun yau da kamar shekara bakwai da suka wuce pinid ta samu ta kama ta yi ramu cikin wannan unguwanni daban-daban wanda za a samu kamar ruwa wanda na wanke-wanke ko ko na gwalolo wanda za a samu a tattara su cikin wannan ramu kaji a takaice ayyukan da aka yi to kuma yawanci kamar cikas da aka samu shine kamar da ce ma tunda aka samu cikin kan tarihin duniya rashin wannan yan yawan bude ido masu zuwa tunda su masu yawan bude ido suna zuwa su ne ake hwada ma a su ga matsalar wurin su ga menene cancanta amma mutane su samu su taimaka sa'annan babban cikas kuma wani bi mu mutanen ma na gari da in aka saku cikin kan tarihin duniya kamar abin da shahi mutanen gari su ne kamata da kungiyoyi daban-daban masu zaman kansu su tsara ayyuka daban-daban wanda sun ka ya cancanta a samu a taimaka mu abin nan to kaga nun duk babu shi amma ina tsammani yanzu mutane za a ƙara da mutane da kwana kamar irin wanga eh, maganunan da muke tare da ku saboda mutane su tashi da kwana shi wannan kamban da an kasa na inisku shine ke ba mu eh, ƙarhin duk inda muka kai proje mutane za su rada shi amma shi projen nan mutanen gari su ne kamata su rubuta projen nan mutanen gari su ne kamata kuma su sake wasu halayen su saboda su gwada lalle suna son abin nan tunda kaga in abu duk abin da ake so a taimaka ma an ga kana bata ba da zuwa taimake ka to kamar ta fuska kiyaye ai akwai eh, ka'idodi su ma da aka ya ta fuskar kare tsohon garin kai su mutane suna biyayya ga wannan dokoki no ai shine ma babban matsala tunda ka'idodin ma mutane su da kansu su suka tsara su tunda duk abin da ka gani dabar sa a gada cikin kan tarihin duniya na, na su mutanen garin su ne suka ce sun yarda kuma ka'idodin da za a kare wannan wuri mutane su ne suka rubuta su ba wani zo rubuta musu su ba ba inesco ta rubuta musu su ba su suka rubuta abin su da kansu mai amma matsalolin an sa kwamiti daban-daban wanda yawanci duk kwamitin nan ba su aiki sun bar aikin su yadda kamata to wannan kuma ba mu san ko me yasa su kwamitin ba su aiki ba tunda ka san wani bi mutane shi suka kama in suka yi kamar wani da suke ma'aiki shi ko garin su wannan kwamiti kwamiti din su sani su garin su ne kenan in suka yi aiki garin su ne suka ma ina na ko suka ma aiki ba ba gwamnati suka ma aiki ba su ne kamata su kama cikin su in aka ga su suna yin kokari kaga kenan cikin wannan kokarin da suke a cikin kwamiti kwamiti din da suke shi su sa mutane duk inda suka kai proje su samu a zo a kama musu kuma ita kamar in ka shahi kamar abin komin tunda duk inda aka sa wani tsohon gari na duniya cikin kan tarihin duniya komin din wurin kamar meri su ne suke kamawa tunda duk wani proje da zuwa ta hanyar so yake bi duk wani mai hannu da shuni in ya zo a cikin kwamitin ta hanyar so yake bi kenan su ma ya kamata duk in za su bi proje in za su yi wani tsari su kama su ƙara gwaji su ce lalle tsohon garin ya kamata a taimaka mutane tunda kaga mutane yawanci aikin hannu ne suke shi kuma aikin hannu nan tunda in yawan buɗe su suka bar zuwa ko da kun yi abubuwan kenan wannan kayan aikin hannun ba a samu ana sarrafa su ana saida su balle har mutane su samu abubuwan da za su samu su gyara gidajen su kenan dole ne sai an kama musu an taimaka musu tunda kuma yanzu ka san yanzu kamar wannan sauyin yanayi da aka yi yana kamu da matsaloli da yawa tun da gina ce talaka an addaka ita kuma gina ne talaka duk shekara sai ka gyara ta kuma gyaran ta kaga dole sai kana da hanya to in ayyukan da kake yi na hannu ba a samu ana saida su kenan dole ne sai an samu an taimaka musu kenan mutane su sani su ne za su kama jikin su su ne za su gudun suna son wurin su su ne za su kare tarihin su nan ne za su za a samu mutane su zo su kama musu masu hannu da shuni dan a kama musu kuma nan kamar yadda na kara ina kare kira ga kamar komin tun da proje proje duk wajen komin ne suke zuwa kenan ya kamata cikin tsare-tsaren komin ta zan kisa wannan tsohon gari na garin agadas don a samu a kare wannan kan tarihi don mutane su samu duk komawa ne na ya zo za a gwanin kamar lalle ga tarihin da ke gare mu amma mutane sai an kama musu. <laughs> ta fuskar an mai da hankali sosai ta fuskar gine-gine na galgajiya da ake amma sai aka ga wani lokaci akwai su suna bujiro da wasu gine-ginen kamar na zamani sabanin waɗanda ake so a gani eh, su ta fuskar kare gine-ginen na tsohon garin akwai wani cigaba da aka samu eh an samu cigaba mai amma shi kuma wancan kamar da ka hodi wannan ginoni na zamani da ake wannan kamar komitocin ne da suka bar aikin su tunda kowace unguwa tana da komite bayan kowace unguwa tana da komite suna da komite wanda yake karkashin mai martaba ne wanda ya kumshi dukkan akan gonin nan sa'annan kuma akwai babban kwamiti wanda mer shi ne shugaban wannan kwamiti mai tun da aka sa wannan kwamiti yau kamar shekaru da suka wuce waɗannan kwamiti sun bar ba su yi aiki da kyau da kyau ba kenan kaga duk ne ke ƙara kama matsala kuma su wannan wanda kaga suna wannan ayyuka wanda ba na ƙwarai ba yawanci wasu ne ma ke kama musu wanda su waɗansu su ne cancanta a ce sun kama sun san ko me muhimmancin abin kuma sai kaga suna kama saboda mutane su zo su yi wannan ayyuka wanda bai cancanta ne aikin kwamitin aikin kwamiti shine a kare wannan darajar da ta sa tunda shi da aka sa a cikin kan tarihin duniya daraja guda biyu daraja ta farko lunguna-lunguna nan da wannan gina talaka da an kayi ita ce ta sa aka sa a cikin kan tarihin nuna kenan daraja ta farko kenan daraja ta biyu kuma ita ce kamar samun masarauta babbo da ta yi kamar shekara 600 tana nan kuma tana aikin ta tana aikin zaman lahiya tana duk wanda ya zo ana tarbi ne a cikin gari kuma tana ayyuka daban-daban wanda ya cancanta na kare al'adu da sauran al'adu daban-daban su ne suka sa aka sa a cikin cikin kan tarihin eh, wannan cikin babban kundi na tarihin duniya kenan kaga wannan abubuwan su ne kamata a kare kenan shi komite dama da aka sa komite an ce dan shakama na a kare wannan darajojin surtu abin da shatun da abin da ka samu matsala wannan gina talaka ita ce ke samun matsala kuma kamar wani na faɗa ma da ka san aka zuba ruwa ake yi da yawa ba amma yanzu ruwa adda kai kware da yawa ruwa ake yi da yawa kenan in aka su dole ne duk shekara sai an samu a wannan matsala wadda ta gyaran gidaje su kuma kuma wurin faɗa ma mutane ba ba abin nan ke gare su ba su da ƙarfi da zai sa duk shekara su ce su gyara wannan gidaje nasu amma su kwamiti din nan su ne ya kamata su diba su gani su ne ya kamata su kare tun da kowace unguwa in za a yin wani abu shi wannan kwamiti da aka sa cikin unguwa shi ne ya kamata da ya ga abin da bai cancanta ba ya zo shi faɗa ma martaba ya ce ga abin da an kai ko ya zo ya faɗa ma mayar ya ce ga abin da an kai sa'an nan shi babban kwamiti shi kuma aiki ne shi kama ma mayar da mai martaba dan saboda azarta in aka ga abubuwan da ba su cancanta ba su ne shi komitin zai ce mu mayar ya kamata ta yi magana me amma tun da kwamitan ba su aiki kaga wani duk matsala ta me amma yanzu mayar yanzu suna hina na hina ko hage yanda za a yi a duk duk kwamitan na a hudu su da na unguwannin da shi babban kwamite da wanda shi mayar din yake shugabanci da a hudu su tun da ka san ba abun kware bane bayan mutane sun yi kokowa shekara goma mutane sun yi kokowa sun sa aka sa agar cikin kowa ya ji daɗi da kaza kuma yanzu a ce a je mun bari abin ne ya rubuta tun da in muka bata hawa ita ina ko in ta aiko kwararren ta suka diba suka ga mun bata kamar aka dibe yawanci wannan darajojin sun lalace sai a hidda mu kaga ko yan hidda mu ba daɗi bane ga kasar mu ba daɗi bane ga mutanen agarza bayan duk koko da suka yi bayan wahalar da mutane suka sha kuma a zo a ce mun bata saboda ra'ayin wasu tunda su in ka diba ka gani masu gino na da bai kamata ba mutane ne kwarari daban-daban ba wani yawa gare su ba sunan mutanen garin su tsayen eh, tsohon garin su suna kishin al'adunsu suna kishin garin su suna kishin wannan gidajen nasu lalaka amma yawanci waɗansu guda-guda ana samu suna zuwa suna bata saboda su suna da hannu da su suna suke zuwa suna wannan ginoni wanda bai cancanta ba. Gomarila masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau kafin nan godiya ta musamman ga shi malam Ali Salihu mai kula da tattalin tsohon garin Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar mai ɗimbin tarihi da ma umaru sani da ya taimaka da waɗannan hirarrakin da ma umaru sani da ya taimaka da wannan hirar da aka ji a nan kuma ni hassan barka da na shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin aji shirin nan namu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکوی هرشن فارسنچی بسم الله rahim jama'a masu saurare السلام دا saduwa da kowa a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da sashen hausa na muda jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ke gabatar muku Idan ana so a kasance tare da mu a cikin wannan shiri a kowane lokaci tare da samun matanin da muke amfani da shi, za a iya a ziyarci shafinmu na intanet. Sannan kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga darasi na goma sha ɗaya. A makon da ya gabata, kun riga kun ji cewa Muhammadu da Ramin da Sa'idu sun ƙudiri aniyar tafiya wurin sayayya domin sayan wasu kayayyakin abinci a babban shagon sayar da kayayyaki amma sa'idu ba zai samu halin zuwa tare da su wajen wannan sayayya ba akan haka ya buƙaci muhammad ya masa sayayya a maimakonsa saboda haka muhammad da sa'id ga yadda tattaunawarsu ta kasance idan akwai alƙalami da takarda a hannun masu saurare sai a rubuta muhimman abubuwan da muka faɗa domin sake maimaita su daga baya. Amma kafin a je tattaunawar ta kasance sai an saurari kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar tare da fassararsu. su. امروز ایو بعد از ظهر بیان از ظهر به کجا زوا انا شما می روید کو کوکه زوا ما می رویم مو مکه زوا فروشگاه ورنگ سیده سیده ب زوا فروشگاه کتاب ورن سید دا کتاب فروشی شاگون سید دا ما نمی رویم مو با مزوا سوپرمارکت شاگون سردا یکی چیزی ونه ابو تو می خواهی کی ککی بکاتا من فکر میکنم نی اینا تنانن چند نوا تخم مرغ قنکازه بسته دوری پنیر چکو یک بسته پنیر دورن چکو گودا دیا من لازم دارم نی اینا دا بکاتا تو لازم داری کی کنا دا بکاتا حتماً تبس برای تو گریکا من میخرم نی اینا تو زحمت میکشی کی کناین دوینیا خیلی ممنون نگودی سوسی پدرت بابنکا او تلفن کرد شی یا بگا ویر ترهو او سلام رساند شی ینا اسر ده گیسوا ساعت چند قرفه نوا تقریبا کسان ساعت کرپی هشت تکوس بیست دقیقه منتی اشرن ساعت هشت و بیست دقیقه کرپی تکوس دمنتی اشرن الان ینزو در اتیکن در مصر امسر آنها هستند سو سونه آنها نیستند سو با سو بنه تعطیلات رانکون هوتو برای تعطیلات دومین یون هوتو سال شیکارا هر سال کووچه شیکارا To madalla bayan da aka saurari kalmomin kamar yadda aka ji su, yanzu kuma sai a gyara zama da kyau domin a ji tattaunawar Muhammadu da Sa'idu. Muhammad, شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ به فروشگاه می رویم به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم حتما من برایت می خرم خیلی ممنون زحمت می کشی توبند بند سراری و saurari wannan tattaunawa tsakanin محمد da Sa'id aka kalmomin da suka yi amfani da su da la'akari da ƙarshen jimloli yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a saurari tattaunawar amma da fassararta. محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ محمدو کی ایو باین از ظهر انا زاک تپی به فروشگاه می رویم زن تپی ورن سیده سیده نه به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ اونه ورن سیده سیده زاک تپی زاک تپی ورن سیر دا نه ما به کتاب فروشی نمی رویم ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آ مو بزام جه شاگون سر دا لطفه با. مو زام جه شاگون سیر دا کای یکی نه. کی کنا دا بکات روانا ابنه؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم. ای اینا تنانن اینا سن ین کازا da kuma ɗaurin ciku guda ɗaya. Hatman, man barayat mikharam. Tabbas, zan sayo maka. Khaili mamnun, zahmat mikeshi. Na gode, kana yin ɗawainiya. To an ji yadda tattaunawar ta kasance dai da kyau tsakanin su. Ya wannan tattaunawa ta kasance? Ina tunanin wannan tattaunawa ta kasance da sauƙi matuƙa ga masu saurare. To a ƙara sauraren tattaunawar kamar haka. محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ محمدو کی ایو باین از ظهر اینا زاک تپی به فروشگاه می رویم زن تپی ورن سیده سیده نی به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ اونه ورن سیده سیده زاک تپی زاک تپی ورن سیر دا لطفه نی؟ نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آ مو بزام جه شاگون سیر دا لطفه با. مو زام جه شاگون سیر دا کای یکی نه. کی کنا دا بکات روانا ابنه؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم. ای اینا تنانن ina son ƙwayayen kaza da kuma ɗaurin cuku guda ɗaya. Hatman, man barayat haram. Tabbas, zan sayo maka. zahmat mi زحمت Na gode. kana yin ɗabainiya? Sa'idu ya tuna cewa a yau Baba Muhammadu ya bugo wayar tarho daga haɗaɗɗiyar daular larabawa, amma shi ya tafi wurin aski, saboda haka sai a saurari yadda wannan lamari ya kasance, domin kuwa ya ce ma Muhammadu. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند اه ساعت چند؟ فکر می کنم تقریبا ساعت هشت و بیست دقیقه بود او از مصر زنگ میزد؟ نه پدرت گفت آنها الان در امارات هستند بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند تو yanzu کوما سه اکار ƙara ونن wannan واد اکجی amma a wannan karan tare da fassarar ta. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند للی بابنکا یا بگو ویر ترهو یا کما اسر دگی سوا اه ساعت چند هبا کرپی نوا فکر می کنم تقریبا ساعت هشت و بیست دقیقه بود. این تنانم کسان کرپی تکوز دمینتی اشرن نه. او از مصر زنگ میزد. شیا بگو ویر نه دگه مصر؟ نه. پدرت گفت آنها الان در امارات هستند. آآ بابان که یا چی؟ سو اهلین ینزو سنا دیر دولت لارباوانی بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند. ای سو اکووت شکره دومین هوتو سنا تفیه هددیر دولت لارباوه To bayan da aka saurari wannan bangare na tattaunawa tsakanin Muhammadu da Sa'idu, to sai kuma a saurari kalmomi da jimloli sabbi domin kuwa an riga an ji wasu muhimman kalmomi da suke amfani da su waɗanda sabbi ne ga masu saurare. Saboda haka sai a ƙara saurarawa da kyau ga wannan tattaunawa kafin mai ban kwana da ku. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند للی بابنکا یا بگو ویر ترهو یا کما اسر دگی سوا اه ساعت چند هبا گرپی نوا فکر می کنم تقریبا ساعت هشت و بیست دقیقه بود اینا تنانم کسان گرپی تکوز دمینتی اشرن نه او از مصر زنگ میزد شی یا بگو ویر ترهونه دگه مصر؟ نه پدرت گفت آنها الان در امارات هستند آ بابان که یا چه سو اهلین ینزو سنا دیر دول لارباوانی بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند. ای سو اکووت شکره دومینیون هوتو suna tafiya haɗaɗɗiyar daular larabawa. To madalla, to jama'a masu kafin mu ida karkare shirin namu baki ɗaya mai ban kwana da ku, sai an ƙara sauraron wasu kalmomi da muka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar haka. امروز ایو بعد از ظهر بیان از ظهر به کجا زوا انا شما می روید کو کوکه زوا ما می رویم مو موکی زوا فروشگاه گورن سیده سیده ب زو فروشگاه کتاب ورن سید دا کتاب فروشی شاگون سید دا ما نمی رویم مو با مزوا سوپرمارکت شاگون سیر کای یکی چیزی و نه ابو تو می خواهی کی ککی بکاتا من فکر می کنم نی اینا تنانن چند نوا تخم مرغ قنکازه بسته دوری پنیر چکو یک بسته پنیر دورن چکو گودا دیا من لازم دارم نی اینا دا بکاتا تو لازم داری کی کنا دا بکاتا حتما تبس برای تو گریکا من میخرم نی اینا تو زحمت میکشی کی کناین دوینیا خیلی ممنون نگودی gode sosai. پدرت بابنکا او تلفن کرد شی یا بگا ویر ترهو او سلام رساند شی ینا اسر ده گیسوا ساعت چند؟ قرفه نوا تقریبا کسان ساعت کرفی هشت تکوس بیست دقیقه منتی اشرن ساعت هشت و بیست دقیقه karfe takwas da minti ashirin. Al’on Yanzu Dar A cikin Dar Mesr A Masar آنها هستند سو سونه آنها نیستند سو با سو بنی تعطیلات رانکون هوتو برای تعطیلات دومین ین هوتو سال شکره هر سال کوچه شکره To madalla, to jama'a masu saurare kafin mai ban kwana da ku dai, kamar yadda muka sha faɗi. Masu so su samu mutanen da muke amfani da shi a wannan shirin namu na mu koyi harshen farasanci za su iya su ziyarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani. Kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata da ke cikin mako. To jama'a masu saurare a nan makawo ƙarshen shirin namu sai mako na gaba, amma kafin wannan lokacin a madadin Muhammadu da Hajjifur da haɗa shirin a ni abdullah salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba To ga shirinmu na duniyarmu a yau.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 zai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasɗinawa ta bayyana cewa babu tsaro da zaman lafiya ga kowa ba tare da kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu ba tana mai gargadi kan hatsarin siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila mai zuwa ƙarƙashin jagorancin firayim minista benjamin netanyahu da take son ci gaba da gudanar da bakar siyasar ma mai yankunan falasɗinawa da nuna wariyar al'umma a jawabin da kakakin hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasɗinawa na bil abu rudaina ya gabatar a wannan mako ya mayar da martani kan furcin da ya fito daga bakin sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila mai zuwa benjamin netanyahu cewa ba zai yiwu a baiwa falastinawa damar samun 'yancin gashin kai ba ba tare da shugabanci da wanzar da tsaro ba inda abu rudaina ya fayyace cewar matukar ba a baiwa al'ummar falasɗinu haƙoƙinta da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar mata ba to kuwa babu yadda wani mutum zai yi tsammanin samun zaman lafiya da tsaro aburu daina yana mai jaddada cewa babu zaman lafiya da zai wanzu matukar ana ci gaba da aiwatar da bakar siyasar mame yankunan falasinawa da nuna musu wariyar al'umma da kuma ɗaukar matakan wuce gona da iri kansu kakakin hukumar cin ƙwarya ƙwarya gashin kan falasɗinawa nabil aburu daina yana mai fayyace cewar furucin benjamin netanyahu magana ce da bata da wata kima kuma ƙalubale ce ga ƙudurorin ƙasa da ƙasa musamman ga ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2334 da ya bayyana mame yankunan falasinawa ta hanyar gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da kuma mame yankin gabashin birnin kudus da zai kasance fadar mulkin ƙasar falasinu da cewa mataki ne da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma bai da halacci hakanan jami'in na falasinawa ya yi nuni da cewa irin wannan furci yana gwada wa duniya ce hakikanin niyyar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bujirewa kudurori da dokokin kasa da kasa kuma manuniya ce cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba abokiyar zamar da za a haɗa kai da ita bace da nufin wanzar da zaman lafiya da aiwatar da kudurorin kasa da kasa kamar yadda nabil abu daina ya jaddada yin kira ga gwamnatin amurka kan ganin ta cika alkawuran da ta ɗauka na ganin an kafa ƙasashe biyu da za su rayu kafaɗa da kafaɗa a falastinu tare da tabbacin ganin an ci gaba da kare wuraren tarihi da suke birnin kudus tun a makon da ya gabata ne a zantawarsa da kafar watsa labaran kasar amurka ta npr benjamin netanyahu ya yi furuci da cewa zaman lafiyan da yake kokarin ganin ya wanzu tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa zai kasance ne akan tubalin baiwa falasinawa haƙƙin gudanar da mulkin kansu amma a halin yanzu babu takamaiman shugabanci a tsakaninsu kuma babu matakan tsaro yana mai da'awar cewa manufarsa ita ce zaman lafiya ɗaya tilo da suke bukata wacce take ƙarƙashin kulawarsu tare da wanzuwarsa tun a watan afrilun shekara ta 2014 ce aka dakatar da zaman tattaunawar neman wanzar da zaman lafiya da sulhu tsakanin hukumar falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sakamakon matsayin haramtacciyar kasar ta isra'ila na rashin amincewa da dakatar da shirinta na mame yankunan falasinawa ta hanyar gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da kuma kin sakin falasinawa da suka dade a tsare a gidajen kurkukunta bugu da ƙari a yarjejeniyar da aka cimma tun farkon lamari duniya tana da masaniyar cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba 'yantacciyar ƙasa ba ce iyaka dai wani gungun al'umma ce da take rayuwa a wani yankin ƙasa ƙarƙashin shawarar ƙasar birtaniya da yammacin turai har zuwa lokacin da za a kafa ƙasashe biyu na falasinawa da na yahudawan sahayoniya kuma dangane da amincewa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a hukumomin ƙasa da ƙasa sai da ta ɗauki alkawarin aiwatar da kudurorin ƙasa da ƙasa musamman amincewa da kafa 'yantacciyar ƙasar falastino da haƙƙin falastinawa 'yan gudun hijira na komawa su ta gado sakamakon haka mahukuntan falastinawa suke jaddada yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya cewa idan har gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙi biyayya da kuma ci gaba da bijirewa waɗannan ƙudurori biyu to lallai a ɗauki matakan ƙaƙaba mata takunkumai masu tsauri da kuma dakatar da kasancewarta memba a hukumomin ƙasa da ƙasa yana mai jaddada cewa matukar kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka nuna rauninsu wajen taka wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila burki to hakan yana nufin ƙarfafa ta ce akan ci gaba da aiwatar da munanan manufofinta kan falasɗinawa a jawabin da ya gabatar a yayin zaman taron tattaunawa tsakanin falasɗinawa da ƙasashen yammacin turai a ƙarshen makon da ya gabata a garin ramallah zaman taron da ya haɗa da jakadun ƙasashen yammacin turai da wakilan ƙananan ofisoshin ƙasashen inda muhammad shatayi ya jaddada cewa shirin kalubalantar sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila mai zuwa ƙarƙashin jagorancin firaminista benjamin netanyahu ya zama dole domin gwamnati ce da take matsayin barazana ga ci gaba da samuwar al'ummar falastinu da kuma batun kafa 'yantacciyar ƙasar ta falastinu akan iyakar da ƙudurorin ƙasa da ƙasa suka shata baya ga sauran haƙoƙin falastinawa a fagen rayuwa da take nufin sarayar da su da su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin an aiwatar da ƙuduri mai lamba 181 na babban zauren majalisar ɗinkin duniya wanda ya fitar tun a shekara ta 1947 bakwai da ke jaddada tushen kafa a kasar Falastinu da za ta rayu kafada da kafada da haramtacciyar kasar Isra'ila hakanan aiwatar da kuduri mai lamba 194 da da ya jaddada yin kira kan haƙƙin Falastinawa 'yan gudun hijira na komawa su ta gado masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To da haka muka zo ƙarshen shirin na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu. kafin yi ban kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh